الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو بوتا رمضان هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبودا دقلي هدو da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon allah allah ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a kafin mu shiga karatu ko a karanta tambayoyi akwai jan hankali na farko da za a yi A an ce a ja hankalin dalibai mata kusan wanda suke sassan najeriya wanda za su rubuta jan bayan sallah za a rubuta jan bayan sallah da kwana biyu ne kadai a jam ne dukkan dalibar da ta san cewa za ta je ta rubuta jam a bayan sallah da kwana biyu to kar ta je ke lalle a hannunta don za ta samu matsala wajen tamfirin a wajen kwamfuta sauraka in ta samu matsala ta je ta yi muhallin lalle ta samu matsala wajen tamfurin ba za su bar ta ce jarabawan nan ba sauraka ka ku sanar da 'ya'yanku a nan ku sanar da waɗanda ba su sani ba don kasfi bayan sanda ta yarinya ta je jarabawa ta samu matsala ta dawo tana kuka da an hana ta jaraba wannan saƙo ne ya zo mana aka ce a sanar da ku kuma mun sanar a karamakan lawa ranta tambayoyin mu

ga wani niyya ne na yi wannan aiki sai ki yaƙi shaitan ki tabbatar da cewa ba da wannan niyyar kika yi aikin ba sannan kina iya karanta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam wannan shine wallahu a'lam masu rashin kunya suna iya mutuncin kowa to addu'a za a yi Allah ya shiryar da su shi ke nan kawai to me za a yi musu tun da yanayi ne wadaka kukan kumatan ku daina wani abin yaro yakan taso a kan shi amma asalin taso da shi aka yi har ya taso ya girma a kan abin kin yana iya wa na nesa har ya dawo yana iya na kusa kowa da ainihin wato kowa Allah ya kiyaye amma addu'a Allah ya shirye da shi mu je gaba da kudin da ake barin aiki ba ta yi bayani ba wanda aka iya bar aiki aka ba shi kudin yana da rai ko ya mutu sharaɗin kudi ya zamantu ya fi zakka ya haɗa sharaɗi biyu kudin ya kai nisabi sanan ya kai shekara inda mutum ya bar aiki aka ba shi kudi na ci kudin ya kai misali sannan kuma shekara ta zagayo kuɗin yana hannun shi dole ya cire ma kudin zakka amma in kudi ne dama da aka fito da su na magada ne in ba rabawa za a yi wa kowa a ba shi nashi sannan in an ba kowa nashi ya kai misali sannan ya shekara shi ne zakka yake kansa wannan shi ne allah ya samu dace mu je gaba magana da kai cewa najeriya ne da kai karan wajen adawa da musulunci shi ne na ce ko da wajen nesa muna gani don ga wannan wata yadda muke ɗaukar wuta ba muna maganan kiyayya da addini ba ne ta fuskar gwamnati kake kalli zamfara a ce ai casa'in da takwas ko casa'in da tara musulmi ne sai gana ɗauke wuta anan sai ki ɗaito da ga ana ɗauke wuta a zamfara ta tabbata kiyayya da addini ne ita ake ɗauke wuta a zamfara to har jihar ma da ita ma casa'in da tara ɗin kiristoci ne ita ma tana da wannan matsala a najeriya ba shi ake magana ba ana maganan a ɗaiɗaikun mutanen da ba musulmi ba kafarai wajen kiyayyar da suke ginawa da musulunci to ya wuce duk yadda ake tunani wannan shine abin da ake magana yanzu waye shugaban kasa a Najeriya ba Buhari bane shugaban kasa kuma ai musulmi ne a matsayinsa na shugaban kasa so ba ana magana a mataki na gwamnati ba a'a a mataki na mutanen da ake rayuwa da su a matsayin su na waɗanda ba musulmi ba da su ake magana wajen kiyayyar su ga addinin musulunci inda yanzu nan Nijar akwai jami'ar musulunci wacce jami'ar musuluncin nan reshen jami'ar musulunci ta madina ne lokacin da suka zo najeriya suka so su kafa jami'a amma saboda kin wasu irin wa'annan mutanen da ake rayuwa da su da addini da suke da shi ba su yadda sun bari an kafa jami'ar wayannan bankunan da kuke gani da taj bank da jaiz bank kawai daga sunan an ce suna da alaka da addini an an faɗa muku irin tirka-tirka da bala'i da ɗauki ba daɗi da aka yi karfin su yadda su bari a kafa waɗannan abubuwan za ku sha mamaki yanzu mu a kaduna da kuka taso a nan cikinku a jihar zamfaran da ɗari bisa ɗari ko casa'in musulmi tun da kuka taso kowace a cikinku nan ta samu cewa ƙa'ida duk ranar lahadi babu aiki ba shi ba shi ba ne lahadi akwai kiristocin da suke buƙatar ne saboda su a dakatar da casa'in cikin musulmanta a ce babu aiki idan akwai wata rana da za a ce babu aiki a zamfana lahadi ne ya kamata a ce babu aiki ko jumma amma da malam nasiru ya zo ya amfani da damar shi cewa doka ta ba shi dama yana iya sawa sai ci ya cire yadda lahadi ba a yin aiki juma'a ma ya cire ta saboda ka kwanakin aiki ya dawo kwanaki guda hudu a jihar kaduna kun ku gama ganganin banza da suka dinga abin su ya baku mamaki mikiya suka ce ba su yadda ba wai zai musuluntar da jihar kaduna daga kawai ya ce ya mai yadda kwanakin aiki rana hudu sannan akwai lokacin da a mala isa alifan tami kawai fa wani shugaban kan ne dan gombe ya samu maganan professorship din shi ya fito ya taya mala isa alimunna daga wannan kalmar kadai fa suka zo suka ce sun cire wancan shugaban kan ɗin na jihar gombe kuma suka faɗa wa duniya dalili kawai dalili don ya ce malam isa alimanna ya samu furofeso ba shi kenan fa so wasu maganganun wanda ke irin waɗannan yankunan in ana yin su ba zai san dalilin da ake yin su ba Allah ya kiyaye mu je gaba da da waɗanda ba su a iyaye mata ne su suke da laifi ku ji tsoron Allah in za ku gyara ku gyara wallahi wani abin iyaye sukan tsaya marin su ce ba za a yi ba matan fi bikin ɗinsu sanda za su shirya abin aje a yi wallahi wasu mazan ba su ma san cewa an shirya abin ba an tafi an je ku dinga jin tsoron Allah kuna faɗa ma kanku gaskiya wani lokaci idan abu ya zo in yana da alaƙa da biki za ku ga in uwa tana da jajirce wadda ba ta da interest ba ta so a yi abu wala abu bai yi wa wadda ka ku ji tsoron Allah in za ku gyara ku gyara Allah ya sa mu dace mu je gaba lokacin da limin ya kai karshen fadi wani cewa ainihin sai liman ya faɗa sa'annan masu lokacin da liman ya kai lokacin da zai kowa ma yana fada idan liman ya ce wani zalin ya ce amin mamu masu ce amin sau da hadisi ya tabbata annabi ya ce man wafaƙa ta aminu huta aminal mala'ika idan aka ce amin ɗin mala'iku suka faɗa a daidai lokacin duk wanda amin ɗinsa ta daidai da mala'iku manzan Allah ya ce an gafarta masa Allah kuma ya gafarta mana saboda haka maganar da aka yi ɗazu so nawa ne yanzu tsakaninku da Allah akwai gidajen da matan ne ke juya gidan ko mazajen matan ne eh sa ko neman yarinya ka je galibi idan babanta na san ai auren in mamarta ba ta so lalla daga ƙarshe wa ake fin ƙarfinsa eh saboda shi uba ko ya nuna cewa bai san aure idan aka zo ana yin aure shi kenan shi an rufe babansa amma yarinya idan mamarta ta ce ba ta so aka yi auren za ka gaba ta haƙura da bibiyar in ta ga an kashe auren sannan hankalin ta yake kwanta kun san wannan ai wadda haka Allah ya sa mu dace wadda wasu matan su suke decision ma a gida in matsala ta riga ta taso wani mijin ma an ji an same shi zai ce to a jira sai abin da hajjiya ta ce

in yi a farkon dare ya sai dai dama ba za a haɗa wanda ya salla a farkon dare da wanda ya a cikin dare ba Allahun sai idan niyya ta bambanta idan wacce ta zo ta yi salla ta tarawi a farkon dare kuma ta dan Allah to ta fi wacce ta je ta bata dare da daddare amma ba dan Allah sai ba Allah ya sa mu dace Thank you. to Allah ya baki lafiya Allah ya yi miki duk abin da ke damun ki ki da raguwan ƴaƴan al'umma kuma Allah ya shiryar da su fiye da yadda suke kokari gurin yi musu tarbiyya sai me baje innal ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر subhanahu wata'ala ta'ala yake innal ladina kafaru lallai wa'anda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin yahudu da kuma nasara wal mushrikin da mushrikai wa'anda suka bauta wa gumaka wa'anda ba su da alaka da addinin sama fi nari jahannam lalle suna cikin wutar jahannama khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin ta Allah ka nisan ta mu da wuta ulaika hum sharrul bariya wa'annan tusune mafi sharrin talikai innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki mai kyau ulaika hum khairul bariya wa inna kuma sune mafi alherin talakai jazaohum sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su shine jannatu adn aljanna zama wacce za a dawwama a ciki Allah ka samu na cikin su tajiri wacce take gudana min tahtiha a karkashin ta al-anharu quramu akwai korama ta ruwa akwai korama ta nono akwai ta zuma akwai ta giya khalidi na fiha za su dawwama a cikin ta abadan har abada radiyallahu anhu wato Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi Allah din zalika liman khashiya rabba wannan yana tabbata ne ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala malik ibnu kasir yace yakbiru ta'ala Allah yana ba mu labari an ma'alil fujjari dangane da makomar mutanen da suke fajirai ne min kafarati ahlul kitabi kafirin da suke ahlul kitabi yahudu da nasara wal mushrikina da kuma mushrikai waɗanda ba su da alaka da addinin sama al mukhalifina bi kutubillahi al munazzalati wanda suke saba ma littattafan Allah da ya saukar wa biya illahi al mursala da kuma annabawan da Allah yake aikowa domin malamai sun yadda cewa duk wani annabi da kuka gani a doron ƙasa babu annabin da Allah bai aiko shi da littafi ba sai dai a wajen imani da littafi akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan shine yanzu idan an tambayi wata a cikinku ku annabi nuhu a matsayinsu na manzo Allah ya bashi littafi eh ya bashi in an ce miki me sunan littafin annabi musa ki ce baki sani ba dan Allah bai san bai so a san littafin ba shine jumlata duk annabin da Allah ya aiko a doron kasa sai da ya bashi littafi amma tafsilin shine ya faɗi littattafan da ya so a sani da ya aiko annabawan da su a ciki ya ba annabi Musa taura ya faɗi Musan da izo da littafin da littafin ya ba annabi Isa injila ya faɗi shi ya faɗi littafin da ya zo da shi sannan ya ba annabi dawo da zabura ya faɗi shi ya faɗi littafin da ya zo da shi sannan an ba annabi ibrahim sufi ibrahim sannan sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama aka ba shi alƙur'ani wannan shi ne tafsilan littattafan da allah ya so kowane san sunayensu su ne waɗannan amma duk annabin da muka sani a doron ƙasa allah ya ci ya aiko shi to babu annabin da bai bashi littafi ba to suka sabawa annabawa wannan suka wa littattafan da Allah ya aiko tare da annabawa annahum yawmal qiyamati to sura na alqiyama fi nar jahannam suna cikin wutar jahannama khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin ta Allah ya kiyaye mu ay maqisina za su zauna la yuhawwaluna anha wa la yazulun ba za a juyar da su daga nan zuwa nan ba kuma ba za su gushi ba suna ainihin wato cikinta wannan shi ne yana da kyau guraren da ake sarrafa wuta wata rana wasu su dinga tashi suna kai ziyara kamar yadda yana da kyau ku dinga zuwa makabarta kuna kallon ya ake saka mutum a kabari in ya mutu dan na tabbatar a akwai waɗanda da yawa nan cikin kusu suka fi yawa ba su taɓa ganin kabari da shukku wanda yake da ciki da falo yadda za a kwantar da mutum a saka shi to ku dinga samun lokaci kuna kai ziyara makabarta ki ga bala'in da ke girin ki yawa ko ranan nan muna gama karatu wata mata ta mutu a nan nan muka yi mata sallah muka je makabarta sai da aka kwaba ƙasa bayan an haka kabari aka kawo wasu manya-manyan katakai aka sa aka kawo ciyawa aka sa sannan aka sake kawo kwakwafiyar ƙasa aka dankara mata sana ka turo ƙasa nan gefen da nan gefen ta kai baro goma sha biyar aka tila mata shi kenan aka watsi shi kenan daga ita sai Allah sai aikinta da kuma wannan ranar du'a nan cikin ku kowa tana jirin shi wallahi sai ta zo saboda haka annabi ya ce kowa yana da abokai guda uku idan rigima ta taso biyu za su gudu ne kawai zai haƙura ya zauna da ke akwai aikinki sannan akwai iyalanki iyalanki wane ki mafi kusancin mutane tare da ke a ce na farko yayin da kika haifa ku ko mijin da kike aure da shi ku galibin rigingimin ku ba kan maza kuke rigima ba sai an samu kan ko dafawa za a yi wallahu ala to a kaddara ma kin samu kan to yin kin samu kan ran da kika mutu tun da kike ko a labarin karya ba ki taba jin an ce ga wata mata ta mutu ba mijinta saboda bala'in santa da ya ce sai a hada su kabari a rufe su tare kun taba ji to na rantse da Allah ba mijinki ba dan da kika haifa ma wallahi ba zai yi dabaran da kika mutu ce a sa ku kabari a rufe tare in dai tafi ko to sai Allah ya ji kai shikenan to sannan ko kuma dama idan ta bangaren mata ne idan ba Allah ya sa mace ta san addini ba mafi yawancin ku da zaran mutum ya mutu yanzu mace farko take tunani take yanzu wa ma za ta aura yanzu shine tunaninta idan mutum da daddare mutu to ɗakin da yake ba kowace take haƙura masu kwana tare ba ganin take yi kamar zai zama fatalwa ya rike ta su falahira ta tare haka mafi yawancin mata suke to sannan shine na ɗaya na biyu kenan sai dukiyar mutum kamar yadda za mu gani a suratun zalzala abin da zai biyo ba dukiyar mutum to abin da ya rage wa dan adam kawai shine na uku aikin wannan aikin da shi kadai za a sace a kabari ko ya tafi bai to wankin gina mai kyau zaki gani in kuma na tsiya mutum ishuka zai gani duka Allah dai ya samu mu ga alheri wa qawluhu ta'ala ulaika hum sharrul bariya ay sharrul khaliqati su ne mafi shirin halitta allati a Allah wacce Allah ya kirkira halittata wa zara'aha in halicce ta thumma akbara ta'ala anil abrari sannan Allah ya bada labari dangane da nagartattun bayan Allah alladhina amanu bi qulubihim wanda suka imani da zukatansu wa amilus salihati bi abdanihim sannan suka aikata aiki mai kyau da jikinsu addu'ar da mafi yawancin Hausa suke suna cewa Allah ya samu cika da imani to ku gane cewa Allah ya samu cika da imani ku dinga cewa Allah ya samu cika da imani da aiki mai kyau in aka cika da imani aiki ya samu matsala to akwai matsala yadda kuka san aiki yana samun matsala to in zaki addu'a ki ce Allah ka samu cika da imani da aiki mai kyau wallahi in aka cika da imani aiki yayi ƙasa yayi lo akwai matsala ayoyi a cikin alkur'ani sama da waje hamsin Allah yana haɗa al'iman wal salihu ya faɗi imani sannan ya faɗi aiki mai kyau to bi annahum khairul bariyat wayannan innan sune mafi alherin talibai Sun maƙala ta'ala sannan Allah sai yace jazaohum inda rabbihim ay yawmal qiyamah sakamakon su a wajen ubangiji gobe alkiyama jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljannar zama wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kuma za su zauna har abada ai bilan fisalin walan ƙiba'i wala Faraju. babu yankewa babu ƙarewa abinda Allah ya ajiye na ni'ima a aljanna kuma damar da kuka ji ana faɗa idan kuka ji an kira mangwara a duniya aka ce mangwaro na lahira suna kawai suka haɗa amma ba su haɗa kama ba in kuka da an ce inabi a duniya ina bi a lahira suna kawai suka hada amma ba su hada kama ba wacce ta taba zuwa saudiya a nan gurin ta san ba na lahira ba ko apple na saudiya da lemansu da ayyabarsu ba irin na najeriya ba idan ka ga wani leman da wani apple din da wata ayyaba za ka ɗauka na roba ne ka bi sai ka ga ashe na gaske wannan a duniya kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana rana ta yi kusufi ya zo yana sallar kusufi sahabbai yana biye da shi kawai a cikin sallar sai aka ga ya yi gaba sai sahabbai suka bi shi da ya dawo baya su ma sai suka matsa ba da ya sallama sallar sai suka ce ana sallar sai maka ga ka kai mu wani abu sura kai gaba mu ma sai maka bi ka dawo mu ma sai maka dawo sai manzon Allah ya ce ina sallan nan ne sai aka nuna min aljanna da ni'imominta yace fara'aitu fiha unqudan sai naga wani hantsa na dan inabi yace to lokacin da kuka ga na kai sura na kai ne ina so dan inabin da aka nuna min ina sallah in tafko ɗaya daga ciki in hauro da shi duniya sai aka janye shi sai manzo Allah ce da na samu na tafko kwaya ɗaya na hauro da shi duniya da mutane sun dinga ci ba zai kare ba har tashin alkiyama wannan kwaya ɗefa ɗan inabi na aljanna to ba zai yiwu ba saboda in an da an kawo munafukai da kafirai ma sai ci shi kuma abincin aljanna Allah ya faɗi ta inna na harrama huma alal kafirina haramun ne da ruwan aljanna da abincin aljanna kafiri da munafiki su ci ba zai yiwu to shi yasa aka janye aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can kowannen abu to wannan shi shine saboda duk abin da mutane ba su yi tsammani ba duk wanda ke nema wa kansa hutu sai ya haƙuri ya daure ya ba Allah a duniya ita duniya ga baki ɗayanta mafi yawanci matsaloli sun fi yawa a cikinta ki duba ki gani ci gaba za ki samu a rayuwarki amma akwai waɗanda da ke suke tashi da ke suke kwana ba su da kwanciyar hankali cirin da suka ga wannan cigaban da suka samu kuma wani abun bakin ciki yanzu sai kiga wasu fasuna kina da alaka da su ta yan wantaka wanda su ya kamata su taru su taimake ki su rufa miki asiri amma sai kiga su ne a farko farko wajen ni'imar da Allah ya rike da Allah ya kawar da ni'ima saboda matsalar da duka duniya take ciki amma a lahira eh, me ya hada ka da labarin matsala ma labarin ma ka ji ta ta ma ainihin wato taso ba don baka da ainihin wato alaƙa da ita wannan shi ne. radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da shi Allah ɗin Allah ya yadda da shi wani abin da mutane ba su sani ba ka samu kai aikin da Allah zai yadda da kai a duniya ya ma fuskin kafin ka je lahira ka shiga aljanna dan Allah ya ce wa ridwanun minallahi akbar yadda da ɗan adam zai samu daga gurin Allah inda kawai matsalar take ke yanzu idan kika ce kin yadda da Allah to kafin ki samu tabbacin kuma Allah ya yarda da ke to nan aikin yake to shi yasa na daga cikin bambancin ɗaliban annabi sallallahu alaihi a sahabbai kenan da ragowar al'umma su yadda ta bangare guda biyu aka samu su suka yadda da Allah anan kowa a cikinsu kafin ya daina taka doron ƙasa sai da ya samu tabbacin Allah ya yarda da shi kuma suka so Allah kuma suka samu tabbacin Allah yana son su sannan kowa a cikin ku za ka ce tana son Allah ko ta yarda da Allah yadda kawai rigimar take yanzu nan cikin ku ba kuma wacce take da tabbas Allah na santa ba kuma wacce take da tabbas Allah ya yarda da ita amma in aka samu daga bangare biyu mutum ya yarda da Allah ya samu Allah ya yarda da shi sannan ya so Allah ya samu Allah ya so shi to ba shi da kowace irin matsala da shi yasa sai ibnu kasir yace wa maqamu ridaf anhu matsayin riddarsa riddarsa gare su a'ala ita ce mafi daukaka mimma utuhu minan na'imil muqim na abin da za a ba su na ni'ima gobe alkiyama wacce za su dawwama a cikin kanadin dindin waradu anhu su ma sun yadda da shi fi ma manahum cikin abin da ya ba su min al-fadl na falala wacce za ta gami zalika liman khashiya rabba ai hada al wannan sakamakon da za a zai tabbata ne hasil zai tabbata ne liman ga wanda yaji tsoron Allah wa kalman ba wai tsoron Allah kaɗai ba a'a tsoro ne tare da kuma sanin Allah Allah ya sa mutane suna gane abin da nake faɗa Allah da ya tashi yace inna ma ya Allah min ibadihi al-ulama to ba wai tsoron Allah kaɗai ba tsoron Allah tare da sanin Allah ɗin shi ke ce masa kashiya? da haka nan wajen da yake liman Allah ga wanda ya san Allah wata wattaqahu ta ƙawawa kuma ya ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah zaki wani abu yanzu kawai sai ya zo miki cewa Allah yana sana da abin da za ki sai ki fasa kamar da annabi ya ba da labari cewa in talaka salasatu farin mimman kana qablakum mutane guda uku sun yi tafiya wanda suke gabanin ku da bacci ya tattaro su suka shiga kogo za su kwanta kawai sai Allah ya turo wani fangalalan dutse sai ya zo ya rufe kogon suna tashi aka gaba hanyar da za a fita sai kowa ya ce to wallahi yanzu ba yanda za a dai in kowa ya san yana da wani aiki na alkhairi da ya ma Allah ya roƙi Allah da shi sai Allah ya sa a fita to ɗaya daga cikinsu ya yi magana a kan iyaye ɗaya ya yi magana alaƙarsa da wanda ya ɗauka aiki ɗaya ya yi magana a kan alaƙarsa da wata ‘yar amminsa kuma ya ce ita ce mafi soyuwar mutane a gare shi a wata riware ce yana son tafiye da yadda maza suke son mata ya ce ya neme ta Yana neme ta ya ta yana so ya fasa ɗanci ne ta taƙi yadda yace hatta nan mabbi hasanatun min sai da aka shiga shekaru na fatara da talauci talauci babu ba yadda za a yi wannan abin ya kawo ta ya yace ala an ya baini wa na siya ta yadda yanzu za ta da kanta ya amfani da ita ya ce lokacin da ya dauki abin da zai bata ya bata sanda ya yi ƙoƙarin ya afka mata a daidai lokacin ta ce masa ya abdullahi ittaqillah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bi haqqihi yace yace kakka bude zobe sai da haƙƙin shi yace to a lokacin da tace mai tuna Allah to lokacin kuma ya ga ya kamata ya tuna girman Allah din ya fasa abin da zai kuma abin da ya bata na kuɗi yace bai karba ba to shine yace Allah in dai abin da ne a wancan lokacin ka san saboda kai ne to Allah ka yayi mana bala'in da muke ciki mu fita kuma ta wannan hanyar da kowa ya ta ya yi aikin alkhairi ta wannan hanyar Allah ya buɗe dutsen kogon suka fita suka abin nan to shi yasa in kika wani aiki dan Allah tsakanin ki da Allah ba wanda ya sani kuma kin gamsu cewa aikin dan Allah kika yi shi lokacin da wata matsala za ta taso miki ya halatta yace Allah aikin nan in ka san saboda kai ne shi Allah ka yaye mu abinda nake ciki yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala zai yaye miki laka wa abadahu ibauta masa ka annahu ya rahu kaman yana ganin shi dan sun shi sa na Allah ya ce yace al-insanu shine anta abudallahi ka annaka ta rahu. fa in lamta kun ta rahu? fa hu ya raka. wa alima annahu in lam rahu fa hu ya rahu. Ya san cewa bautar da yake wa Allah in Allah bai ganin shi in shi bai ganin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi yanzu don girman Allah sai aka ce ga wani mutum yana jin nauyin shi sai ya sake aiki sai ya ɗauko kujera sai ya zauna yana kallon ki don Allah za ki aikin da ke ko yana kallon shi za ki mai a maza kuma dama kina jin nauyin shi kuma za ki aikin da ke ku wani lahil almasalul a'ala duk sanda wata za ta yi wani aiki na ibada ta dinga halatto da abin sama da girman haka cewa ta kaddara inda yanzu wani mutum ne da take ganin girman shi take jin nauyin shi ya sa ta aiki sannan ya ɗauko kujera ya zauna yana kallonta za ta yi aikin da ke ko ba za ta yi ba kun ga za ta yi aikin da ke ko to fiye da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake akan abin da ya shafi lamarin mutane dangane da aikin da suke ainihin wato yi wannan shine akhir tafsir suratu lam yakun walillahi alhamdu wal minna wa bihi tawfiq wal isma' za mu سورة الزلزلة أكرمك الله Allah بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض لها أبصارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا suratul zalzala munasabar wannan surar da surar da ta gabata suratul bayyana ta fuska guda uku ne fuska ta farko yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kasancewa kafare ya kununa finnari za su kasance cikin wuta Allah ka raba mu da ita wa ahlul imani yakununa fil jannati ma abuta imani kuma za su zama cikin aljanna Allah ka samu na cikin su ka anna qa'ilan amma mai tambaya ya tambayi Allah cewa mata zalika to Allah yaushe ne zaka kasa mutane gida biyu da yace ulaika hum khairul bariya da ulaika hum sharrul bariya sai aka ce to ga amsa nan iza zulzilatil ardu zulzala idan aka girgiza ƙasa girgizawa wannan shine fuska ta farko fuska ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul bayyina da abubuwa guda uku na farko ya kira al'umma sai yake annahum khairul bariya na biyu Allah madaukakin sarki yace sakamakon su ita ce aljanna na uku wa radiyallahu anhum wani Allah ya bada labari ya yadda da su sannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar manzon Allah a cikin suratu zalzala da abubuwa guda uku ko al'ummarsa na farko ikbarul ardi bi ta'ati ummati ƙasa za ta ba da labari cikin al'ummar annabi duk wanda ya ma Allah aikin da'a kun san ɗan adam da kuke gani ina faɗa ina cewa ba washe yana cewa ba mai iyawa mutum sai Allah ko to ko dan lamma ne ya ɗan adam Allah bai iya sama da ƙasar nan da kuke gani wallahi saboda ɗan adam aka tsaye da ita annaba wannan da aka yi ta aikowa saboda ɗan adam aka aiko su eh yama wallahi saboda mutane za a tsayar da ainihin wato ita to duk wanda yake sannan wa ru'yatihim a amalahum za su ga aikin su sannan za su sadu zuwa ga sakamakon aikin su ko da kwayar atom ne zarra suka aikata a duniya sai mutum ya gani fuska ta uku wannan surar ta ba da ko ƙarshenta ya ba da labari suratul bayyana akan sakamakon kafirai da sakamakon mummune ranar alkiyama wata a ti suratul zalzala da tuhaddisa da an zalika yau can ya faɗi cewa ga waɗanda suka bi Allah suna da wuta wanda kuma suka bi Allah suna da aljannatu allo. to sai suratul zalzala ta zo za ta ba da labarin wannan wunin da abin da zai kasance a ciki da abin da zai faru na hisabi da sakamako a ciki sannan da abin da zai faru ga ɓangarorin guda biyu shi ya sa za ku ga na daga cikin ababen da Allah ya ajiye na ni'imomi yanzu idan aka tashi yanzu hanyar da kika bi kika zo nan karatu in kin ga dama in an tashi ba ita za ki bi ki koma gida ba ta yi kika biyu amma kina da damar ki ce bari ki akwai wata hanya kasar za ki je ki wani uzuri sannan ki zagaya to alahira hanyoyi guda biyu ne kai ko dai hanyar aljanna ko hanyar wuta ba wanda za ka gani a yana yawo washi dan iskan lahira ne mai san inda za shi ba wallahi babu ko dai ka ga mutum a hanya mala'iku sun laka shi zai tafi aljanna ko ka ga mutum a hanya an ja shi domin shi wanda za a kai shi wuta in za a ja ba wajen shi kawai za a ce zo mu tafi ba a'a sai an kifa fuskan mutum a ƙasa tukunna sa a gan shi haka za yi za ka sai zamanto wannan ita ce ƙa'ida sannan an buɗe suran nan da ambaton wani tsoro na ranar alkiyama sannan sai aka cika shi da tarawa tsakanin tacewa da kuma yin alkawari idan na ce in kika yi sallah da azumi da zakka da aikin haji zan miki sakamako mai kyau wannan shine alwa'adu amma in na ce in kika kaza da kaza da kaza mara kyau sai na miki azaba wannan shine alwa'idu sannan wannan zai faru ne wa dalika bi dhikri dharrati min alkhayr wa sharr wannan zai faru yadda Allah ya faɗi cewa to duk wanda ya aiki mai kyau ga sakamakon shi wanda ya mara kyau shi ma ga mai da sakamakon shi tafsirin suratul zalzalati wa hiya makkiyatun sura ce da ta sauka a makka bayan bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa wa akradatil ardu kasa ta fitar da asqalaha abin da ke cikin ta na nauyi yanzu daga lokacin da dan adam na farko ya fara mutuwa a doron kasa zuwa yanzu don girman Allah ko a jihar zamfara ne kadai waye sai ya faɗa muku adadin ɗan adam ɗin da aka binne a doron kasa to banda ɗan adam da duk wani abu da kuka sani na nauyi Allah dama ya ce alamna da alal da kifata ashe ba mu sanya bayan ƙasa idan ma tattara ku ba a haya'an wa amwata wanda suke rayuwa a saman ta suke kuma duk wanda ya gama rayuwa sai ya sake buɗe ƙasa a sake mayar da shi cikin ta a rufe shi kenan magana ta ƙare to in ƙasa ta fitar da abin da ke cikinta na nauyi bayan an girgiza ta mutum yana tashi daga kabari Allah sai ke waƙalin insan lokacin ɗan adam in yi kalli yanayin ƙasa sai ce mala wai wannan ƙasan mai faru da ita ne da yau ma'idin a wannan ranar ne ƙasa fatu haddisu sai ta ba da labarin akhbara ha labarin duk abin da ya faru a kanta wadda ɗan adam da kuke gani dama Allah ya ce wa kanin insanu aksar shirin dan adam yana ya fi kowa gaddama da musu da shi yasa yadda kuka ga akwai waɗanda sun saba da a nan duniya suna iya rantsuwa da Allah akan ƙarya a ce sun yi abu su ce billahi alladhi la ilaha illa huwa a wajen rantsuwar da sai sun ja to na rantsi da Allah yadda kuka ga haka akwai waɗanda a gaban Allah ma sai sun ma Allah haka Allah madaukakin sarki haka yake faɗa ثم لم تكن فتنتهم illa an قالوا wallahi ربنا ما كنا مشركين akwai za a zo haka za su yi rantsuwa da Allah sun yi abu sun rantse ma Allah sun ce sun rantse da Allah ba su ba da shi yasa shi kuma ɗan adam Allah da yake yafi kowa sanansa sai ya tana da hanyar duk da zai kure dan adam saboda gaddama da musu yanzu nan cikin ku kowa an sa mata mala'iku guda biyu suna rayuwa da ita banda masu tsare ta kina na dama sunan raqibun Atidu, na haguma sunan raqibun Atidu. aikin da kawai aka sa su shine daga ran da kika fara jinin al'ada sulayi da ki an bude miki fara kika shiga a duniya duk abin da kika yi su rubuta shikenan ran da kika mutu sai su tattara fayil ɗin sun gama nasu aikin sai su koma sama kuma malamai sun ittifaki ta an kuga mala'ika a doron ƙasa wani asamin yanzu yana gama kuma zai koma don ƙasa dama ba wajen zaman mala'iku ba ne yasa nake faɗa muku na ce yanzu adadin ku a nan masallacin adadin mala'ikun da ke zaune a nan wajen ya fi adadin mu yawa ne kuna ganewa ta sai su tattara fayil ɗin sun gama nasu aikin sai su tafi shi kenan to idan aka zo gobe alkiyama gafi abin da ɗan adam ɗin nan i wanda aka sa mala'iku suka bi shi tsawon rayuwar shi suna rubutawa sai kenan amma wallahi dan adam sai yayi musu a gaban Allah yake wallahi ba haka aka yi ba ga wannan lokacin ne idan abu ya kai abu to sai a ce to abinda za a yi shi bakin yayi shiru ya daina magana sai a ce to su gaɓoɓi yanzu yadda za a yi su su bada da shaidan mai ya faru to lokacin ne kafa za ta ce aini na taka na je guri kaza eh lokacin ne hannu zai ce da aka je guri kaza ma ni ne kaza da kofi ba bakin bane ke musu sai a ce to yanzu abin da za a shi amma gaban su su ba da shaida akan shi zai yi wani gabobin jikin ki ragowar su ba da shaida akan abin da kika yi kuma ki ci gaba da yin musu to idan gaban dan adam suka ba da shaida kafa ta ce ni ne na taka na je waje kaza a rana kaza a lokaci kaza ni na je gurin hannu ya ce ni na aiwatar da kaza in ya gama to sai ita kuma ƙasa sai ta ba da labarin abin da aka yi a kanta a inda aka sai maga ta Ya sa Allah ya ce yau ma'izin a wannan ranar to haddisu akhbara a ƙasa za ta ba da labarin duk abin da ya faru a kanta saboda mai bi anna rabbaka aw halaha Allah ne ya mata izini ya ce fa'i me ya faru a kanki yau ma'izin a wannan ranar yasdurun nasu mutane za su gangara wa Allah ashtatan jama'a jama'a yarau a amalahum don kowa ya ga aikin da yi Allah sai kifa fa man ya'mal min da dharratin khairan yara duk wanda yi aikin alheri ko da kwayan zarra ne in dai na alheri ne da koran da sai kin ganshi kada ka kakkira an zauna da wata cin kulla mata shirri sawa'un kishiya ce kin yi dariya bukatar kitabiya ba dai sharran ba ne wallahi ki jira yara sai kin gan shi wa man ya amal mithqala dharratan eh, eh, alheri za ki gani kishiyar wannan wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara in kuma kwayar zarra ne na sharri to shi ma sai kin gani sai yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa wa wudi alkitabu za a zo da littafi na ayyukan bayi da kowayi wancan littafin da aka sa mala'iku suka rubuta a tsarar mujirmi na mashuƙi na min ruwan da ya je wa Allah da manya-manyan laifuffuka sai kaga san da za a bashi littafin yana cike da tsoro a ba mutum littafin nashi da aikin shi ya juya ya kalla ya sake kalla wa ya kulu na yawai na tana mutum zai ce kai su ma da hada wani irin littafi ne aka bani la gajiru sagiratan wala kabiratan illa asa zai barin karamin abu ballantana babba sai da aka kiyaye abin da nayi Allah ya ce wa duma a milu hajira. duk abin da ɗan adam ne a gaban Allah fi ya same shi a halacce saboda wala wa rabbuka hada ba wanda Allah zai zalunce shi in dai cikin mutane ne to wannan shine abin da zai faru gobe alkiyama shi kuma alheri ko da sallama kika ma wata ko kika ba ta ruwan sha ko kaza ko kaza ba dai alheri ba ne to yara za ki gan shi gobe alkiyama saboda haka ku yi kokari ya zamanto ku dinga yin aikin alkhairi mutum ya taƙaita ma kansa sharri wallahi da aikin alheri da aikin shari wasu irin 'yan saƙo ne da idan kika aika su to ki jira akwai ran da sai sun dawo miki ko a duniya ko a lahira wannan ka'ida ce da Allah ya ajiye da shi sa Imam Ibn Kathir yace idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha idan ƙasa ta girgiza daga ƙasanta ya ani وأخرجت الأرض mauta. يعني fito da abin da ke cikin ta na matattu. yanzu ana magana yanzu a duniya fa yanzu akwai mutum sama da biliyan nawa a yanzu shida ku sama da mutum biliyan shida yanzu a duniya kuma wannan generation din yanzu na mutum biliyan shida yanzu a duniya nan da shekara ɗari kai yaron da aka haife shi a yau da wuya ka same shi a doron ƙasa ya dai tabbatar kan da ni mai magana da ku nan da shekara ɗari wallahi ba wanda za a samu ciki duk ƙasa ta haɗe wani generation ɗin ne ba kowa ke yanzu ko mutum biliyan shida na duniya yanzu aka ce za a tara guri ɗaya a ce a tare a wani guri Ai ko kun san taro zai yi taro ballantana a ce a'a kuma generation nawa aka yi kafin wannan generation ɗin na ɗan adam sannan waye san generation nawa za a yi kafin kuma lokacin da Allah zai tashi alkiyama haka ana yi ƙasa na haɗiyewa to wannan abin da za ta haɗiya na mutane da za a sa matattu akwai lokacin da Allah ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha shine alqad ma fiha min al-mauta za ta fitar da duk abin da ke cikin ta na matacce ne mutu kun kusan ɗan adam zai fito daga ƙasa kuwa ka وهي كقوله تعالى مالك ابن كثير kamar فدن Allah ne da yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku bi tsoron Allah ubangijinku inna ta sa'ati wallahi girgizar tashin alkiyama shay'un azim wani irin abu ne wanda yake babba inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa ka qawlihi wa idal ardu muddat idan ƙasa aka ainihin wato girgiza ta wa aqal ma fiha wa takhallat sannan ta jefar da abin da ke cikin ta tawafinta da shi an abi da ta qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tulqil ardu amma wannan tulƙin ardu din da ya kawo jingina shi zuwa ga littafin al'imamin imam Muslim gaskiya ba tulqil ardu ne na bibi hadisan gaba babu inda ya zo da wannan lafazin wallahu a'lam a iya bincike na abin da yake taqiul ardu ne taqiu maimakon tulƙi. amma yana ba da ma'ana ɗaya ne na ka taƙi ul'ardu da ma'anin alƙa idan mutum ya jefar da abu to tilƙil arzu ƙasa za ta jefar da afla da ha, abin da yake ne mafi tsadatta an fahimta ne abin da yake yana da ƙima kana bala'in san shi a zuciyarka shi ake ce masa afla da kabida da daga nan ne idan mutum yana da ɗa 'ya'yansa ake kiransu da wannan sunan za ta fitar da abin da yake shine yanki na mafi kimarta amsalin ustuwani kaman kwatankwashin ginshiki ginshiki za ta fitar da shi na minar zahabi wal fidda na zinari da azurfa bayan za daga cikin abin da duniya take takama da shi ba na arziki akwai zinari da azurfa to manzo Allah yake nan gaba Ƙasa abin da za ta dinga fitarwa na zinari da azurfa ba wai dan karami ba aka yadda kuka san kamar ginshiki haka filas haka irin wanda za a zo a kafa a dakin a dora dan ta riƙe gini to nan gaba ƙasa za ta dinga fitar da irin wannan ka ga ƙaton abu a ci maka gaba ki eh wannan zinari ko ka ga ƙaton abu an dai san ginshiki ya ko yanzu kaman wannan filas ɗin da aka sa a waje ayin kafin a ce ga irin wannan filas ɗin a ce maka zinari ne gaba ɗaya yana da wahala ko ga manzo Allah ya ce nan gaba ƙasa za ta dinga fitar da irin waɗannan girman kamar filolin nan na zinari da azurfa shine a tulqil ardu aflada kabidha amsal al-uswan min az-zahab wal fidda fa yaji'u al to wannan wanda ya kisa sai a gaban Allah in ta fitar da irin wannan fa su yi hadha qataltu sai ce Allah saboda wannan ne dama na kashewa na fa wa ji qati wanda yanke zumunci sai zai ce fa yaqulu ƙasa a qata'atu ne. yanzu ba akan kudi yake yin kisa ba akan kuɗi ake yanke zumunci akan kuɗi ake rashin mutunci akwai auren da nan halatta da aka zo daura auren sai aka karɓi sadakin mutum biyu ranar dauran auren sai aka duba sai aka ga waye ya fi dama dama a ciki ya ka ɗaura matsayin wanda ake ganin ya fi dama dama irin kuma aka ba shi hakuri to eh wani ba haka mutum zai zo gobe alkiyama ba saboda dukiya ba ne in zinari ne lokacin da ƙasa ta fitar da abin da ke cikin ta na nauyi to haka za ta fitar da irin waɗannan kaga kamar ginshiƙi na zinari ko na azurfa wanda ya kashe wani saboda kuɗi ya zo ya ce Allah saboda wannan ne ya kisa wanda ya yanke zumunci ya ce Allah saboda wannan na yanke zumunci wa ya ji usari haka barawo zai zo gaban Allah ya tsaya ya ce fi hada kuta a yadi Allah saboda wannan ne aka kama hannuna aka yanke da wanda aka tsere masa da haddin kenan wasu kuma sun yi sata sai dai a haɗu da masu haƙƙin a gaban Allah wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana cin haƙƙin wasu yawa kuma ya da'unahu fala ya'khuduna minhu an? sannan za su kira shi sannan ya da'unahu za su kira shi fala ya kudu na minhu shay'an ba za su karɓi komai daga ainihin wato gare shi ba ta yadda ko ga haka haka annabi ya nuna cewa nan gaba za a samu ifadatul mali kwararar kuɗi sai an zo lokacin da nan gaba cikin kai mu wata zakka kika ce to ga dai jiya ne kika kawo to da na karba amma dai yanzu ki rike kuɗi zan dan yi tunani ko zan iya karba kwarai manzo Allah yake lokacin zai zo kuma wallahi zai zo ba ga kowa ya tashi bayan da kuɗi kawai ake nema ido ido rufe da ake neman kuɗi ko ido buɗe to haka ake kowa kuɗi kawai haka ake wadda haka mutum ya ba a hankali kullum muna faɗawa masu hankali cewa abin da kika san zai raba ki da Allah a duniya to ki haƙura da abin shi ne zaman ki lafi duk abin da ɗan adam ya samu a duniya in ya zama wannan abin shi ne sababin rabuwarsa da Allah wala ne ya ɗauka cewa cin riba zaman duniya hasara ya a cikinta sawa'un mudi ne kika aura saboda shi kika kai rigima wasu suka ziga ki kika je kika shiga hanyoyin da bai kamata ba kika rasa imanin ki saboda miji wallahi ko kin samu yadda kike so wajen gudanar da mijin to ran da duk mutuwa ta zo miki wallahi kika dauka kin ciri ba zaman duniya wallahi hasara kike a cikin ta kuma ita matsalar in aka riga aka zo gabar ba a tuba ba aka riga aka tafi to an yi kuskuren da ba kuma lokacin da za a dawo a gyara shi yasa na faɗa muku lacci akwai ɗan adam ɗin da Allah ya ce walau tara idu qifu alan nari akwai waɗanda da za ka ga lokacin da za a zo a tsayar da su a bakin wuta yanzu wutar duniya fa idan aka tattara ta gaba ɗaya da wutar zamfara da ta nefa da ta duk wani abu da kuka sani inda akwai wacce ta taɓa zuwa gidan rodi a Legas za ku ga bodin tirela idan aka sa ƙugiya aka ɗauko shi wutar da ake narka ƙarfi a mayar da shi ta zama rodi wala da an saka shi cikin minti biyar ta narka bodin tirela eh ya koma ruwa cikin minti biyar ana ɗauko bodin duk girman shi da an saka cikin wutan cikin minti biyar ta narka bodin ya koma ruwa don a sarrafa a yi yanzu don allah sai aka ce cikin wannan wuta za a ɗauki ɗan adam a sa ya rayu sannan kuma an aka tattara wutar gaba daya ta duniya a duk inda kuka san ana amfani da wuta annabi ya ce kaso ɗaya ta cikin kaso saba'in ta layara na ce can za a je a ajiye dan adam a can zai rayu kai Allah ya raba mu da wuta tunaka can za a je a ajiye dan adam a can zai rayu da kun ga akwai akwai matsala tsakani da Allah saboda haka mai hankali ba zai yadda ba da abin da zai raba shi da Allah a wannan rayuwar duniya wannan shi ne shi sa kullum muke addu'a muna cewa rabbana kamanta da filin nara Allah duk wanda aka je lahira ka ce shiga wuta to ka gama wulakanta shi wanda ba wulakanci irin a je lahira a ce mutum ya shiga wuta mutum ya gama ganin wulakanci Allah ya raba mu da wulakancin lahira wannan shi ne haka kullum idan Allah ya haɗa ki alaƙa da mutane ta cuce su kowa duk wanda ya cuce ki ki haƙuri tun da gidan ba guda ɗaya ba na cikin dalilan da ya sa Allah su ya tayar da alkiyama shine da ya jaziyar lazina a sa'u bi ma'azu wa ya jaziyar lazina a hasanu bil husna wanda suka yi mummunan aiki za su haɗu da sakamakon wanda suka yi alhusna kuma za su haɗu da alhusna sakamakon da suka yi wannan jahannaman haka Allah ya ce za a zo ana ta jayayya tsakanin aboki da aboki ta aka rayu a nan cikin gidan duniya قال قرينه ربنا ما أتبيته walakin kana fi dalalin bari. abokin ya ce Allah ba ni na batar da shi ba dama batacce ne shi kuma ya ce a tsariya ne shi ya tsura ni akan bata ya faɗa ya faɗa sai ya gama faɗa sai Allah ce la na ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil ai ba za zo gaba na bane ana gaddama kawai a tafi wuta ma yubaddalu da ladayya wa ma ana bi ballamin lil abi ba a canja magana gabana yanzu in ji Allah kuma ni ba mai zaluntar bayi ne. sannan haka yace yau mana li jahannama halim tala'at ranar da za a dinga ɗiba ana sa wa jahannama ana tambaye ta ko kin cika kuwa wata kula ita kuma jahannama tana ta halmin mazin Allah ko akwai tsari kuwa ana ɗibo halittu ana dankawa ana cewa jahannama halin tala'ati ko cika ko wata ƙulu ita kuma tana cewa Allah halmin mazid Allah akwai ƙari kuwa to lokacin ne Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i? shi kuma a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba ta da nisa Allah sai ce hada ma tu aduna li kulli awabin hafi wannan shine ga duk alƙawarin da aka yi ga mutumin da ya koma ma Allah ya kiyaye dokokin Allah shi yasa yake man khashiyar rahman bil ghaibi waja'a bi qalbin muni duk mutumin da ya ji tsoron Allah ki samu kanki a yanayin da kina ganin ba wanda ya san abin da kike amma ki tuna cewa abin da zaki na cutar da wata ko wani Allah yana sane ki fasa ko na yin wani aiki na banna shine man khashiyar rahmana bil ghaibi wada'a bi ta lokacin ne za a ce mutum udkhuluha bi salam shiga aljanna tare da aminci dalika yawmul khulud wannan shine ranar da in ka shiga wannan gidan zaka dawwama lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid sannan mutum yana da duk abin da yake so a cikin ta sannan akwai ƙari shine ganin Allah subhanahu wata'ala gobe alkiyama Allah ka sa mu zama mana cikin wanda zamu ga Allah gobe alkiyama kuma kamar yadda muka ce muku ku yi hakuri gobe za mu rufe karatun nan gobe nawa ba 25 ba to muna da wani karatu ne a can wata makaranta a saboda ka insha Allah za mu fara da wuri gobe karfe goma na madama yaushe za mu rufe ne wurare ba ranar litinin ba eh ranar litinin na madan ma ku haƙuri ranar litinin za mu rufe wadda ka ku yi haƙuri gobe za mu rufe wannan karatu yan Allah ya sake ala mana lokaci shekara ta sake zagayowa wadda ka sai ku zo da wuri ma da wuri za mu zo in mun tashi daga nan muna da wani karatu da za mu je wata makaranta gobe abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na kurakure kuma Allah ka yafe mana kowa da buƙatar sa ta alheri Allah ka biya masa kuma kar a manta yau ashirin da biyar za a shiga dare to yana cikin darere na mara da ya kamata a dage da ibada gurin neman lalatar adari kuma dama kun san ga sallah tana matsuwa na san da yawa akwai hidindimu a gaban ku na yin abubuwa da dama da makamantansu da ke sa muke ganin ya kamata matsayar da karatun kowa da bukatarsa ta alheri Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah kuma ka raba mu da shi Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankin mu lafiya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين